harkar wuta ta lantarki kasan cewa kafin ya dawo daga kuma muhammadu buhari ya ko da sako da yake nuna damuwa da kuma jajantawa al'ummar najeriya kan tabarbarewar sha'anutar lantarki da harkar man fetur kuma shugaban muhammadu buhari yau ya komo aiki a ofis saboda haka damuwa da yake ciki dangane da waɗannan abubuwan shi ya sa ya ɗauki wannan mataki na farko don ya sadu da waɗannan shugabanni na sassa daban-daban don ya ji ina aka kwana kuma wani mataki ake ba harka wutar lantarkin nan kowa ya san yadda ta lalace kuma an yi masa bayani dalla-dalla irin gyare-gyare da ake ta yi tutun mai da aka fasa wanda za a ce 'yan ta'adda suka sa ko mamman suka farfasa aka dakatar da shi da kuma shi sha'anin ruwa da ya kasa a tafki kamar kogi na kwara wanda yake sabo da wutar lantarki kamar shororo da su ka inji wanda yake dama da. lokacin rani irin wannan an san ana samun ci gaba ana samun ci baya akan harkar wutar lantarki shi kuma maganar jihar imo dama kowa ya san dai magana ce ta wayan abubuwa da suke tasowa kwanakin nan barna da ake ta yi a ofishoshin yan sanda ana kai hari ana kashe su da wannan hari da aka kai a gidan shi kansa shugaban kungiya ta ibo sallah ta Ohaneze wanda yake shi Professor George Obiozo an san shi cewa suna cikin manya-manyan 'yan Najeriya da suka auna irin ganganin da suke sukan kuma nuna kyakkyawan ah, manufa dangane da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban kasa to yanzu kuma wai irinsu masu waɗanda ake gani suna da ɗansa sassaucin ra'ayi akan harkar sannan su ake kai mu hari shiga Muhammadu Buhari ya Allah wadai da wannan kuma ya ba da tabbaci cewa za a karfafa harkar tsaro a sashe na kudu maso gabas da suke fama waɗannan matsaloli. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwancin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. a waje daya na tuntubi abubakar ali wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma mai shari kan al'amura a najeriya domin in ji hanyoyin da yake ganin ya kamata shugaba muhammadu buhari ya bi domin a kawo ƙarshen wannan matsalolin ba wai magana ce ta yin taruka ko ganawa da jami'ai ko mai ma'aikatan gwamnati ba kamar yadda ake zargin yana faruwa a yanzu abun da shugaban kasa <laughs> zai fita daga cikin ko kuma nuna cewa da gaskiya ake a samu magani wannan matsalolin na musamman na tsaro shine a sake jaddadawa shugabannin tsaro ta kowane bangare su hada kansu a ba su lokaci kaza zuwa kaza abinda ake a wuri kaza zuwa wuri kaza su tabbatar cewa an yi maganin wannan abubuwan na biyu matsalan da ake tattare da shi a fannin tattalin arziki idan ka duba talauci ya karu fushin mutane ya karu magana ne ɗaya ce shin ni a dalili ne yau shekara bakwai bayan shugaban ƙasa yana minista na mai ya shigo a zumman cewa bai ma yadda da wannan tallafin da ake biya ba ya faɗa duniya sun ji cewa wannan tallafin nan ƙarya ne tallafin nan sata ake yi an zo an ci gaba da wannan biyan tallafin nan wannan refineries ba wani wanda ake gara guda ɗayan da yau zai fitar da mai ba gina sabo ba har yanzu an shigo ana shigar da mai a fitar da gurbataccen mai ana shigo da tacaccen mai yanzu gurbataccen mai farashin shi ya tashi a duniya ya kai fiye da dala ɗari da goma a mun mu yi murna cewa an samu wannan abu na yau bakin ciki muke menene dalilin na farko wannan kuɗin nan da ake sai da gurbataccen man nan shi za a yi amfani da shi a shigo da tacaccen mai ana cikin wannan abin aka shigo da gurbataccen mai fiye da lita miliyan nawa ba wani wanda aka yi faɗa ba wani kamfanin da an yi magana amma ba cikawa saboda haka babban matsala ne wannan abin nan din nan umar faruk musa amurka a abuja najeriya